والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وصلى بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله الدرس الذي جاءت من الآية من آية تسلى سند كذا تكون وانا سورة بالبركة سورة الأنفال يوم آية الله نتاك جاءت من آية تسلى سند بكل إلا الله مرة فكين فلكي كتوى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا الله لأنك eh a jirin da kira ko na ganin amma a haka kan da kuka jiman karanta ba to kila yake karantuwa ne amma bukan sai ma bin ayar a da kira ya ayyuhan ladina amanu la wa hmm. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون يا أيها الذين آمنوا يا وأن سكي إيماني لأن لا تخونوا الله تدكها إن شاء الله والرسول kada kuma ku ha'inci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa takunu amanatikum kuma kada ku haɗinci amanonin da ke tsakanin ku da juna ma atuntum alaihi min ad-din wa ghairihi shine abinda aka do aka ba ku amanarsa na addini ko sa, na addini kamar salloli guda biyar a yini amana sai Allah ya daura kan bayinsa musulmi maza da mata kamar kuma abin da ya shafi zakka ga waɗanda Allah ya arzuta da dukiya da sauran haƙƙoƙi da Allah ya wajabta ko kuma amana da ke tsakanin ku da juna ku ɗan adam ta haƙƙoƙi da sauransu kada ku ha'inta Allah da manzansa kar ku ha'inta amanonin ku an tunta alamun alhali kuna sani ai wal hal ta'lamuna an qad waqa minkum khiyana kuna sanar da cewa gashi ha'inci ya faru daga gare ku kar ku haka kuna cikin sani abinda ka iya faruwa ta fuskar kurkure wannan ana iya yafewa dan adam amma abin da yake yana cikin sani ya ha'inci bai dace ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a lokacin rayuwarsa ya zauna da sahabbai yana tarbiyyanta su akan hali bayan hali lokacin da aka yi yakin ahzab aka karasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo gida yana wanke hannunsa yana karkade kura daga jikinsa sai mala'ika jibril ya zo ya tambaye shi awa ba'ata silah har makami ma ka riga ka ajiye ka ajiye ta kubba da sukin yaki manzo Allah ce eh sai ce lam taba'il mala'ikatu aslihataha ba ya zo yanzu ko mala'iku ba su riga sun karasa ajiye makaman su ba tashi a tafi banu qurayza kuma a je a yake su kabilan larabawan banu qurayza dake bayan garin madina sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sahabbai la yusalliyanna ahadukum al-asr illa fi bani qurayza kar dayanku da ya yarda ya sallaci la'asar asr fati sai cikin bani qurayza sahabbai suka ɗauki makamai suka tafi akan hanya lokacin la'asar asr yayi musu waɗansu suka ce ai manzo Allah ce kar mu yi al sai mun je can da haka mu ba za mu yi ba sai an je can waɗansu suka ce abinda manzan Allah ke nufi da wannan magana yana zaburar da mu ne wajen sauri amma ba yana nufin in sallah ta yi muki ba don haka mu za mu yi sallah waɗannan suka yi sallah waɗannan suka ki kafin a gofin rana ta faɗi sannan su waɗannan na biyu suka yi wannan yaƙi na banu quraiza <clears throat> su kabilan kabilar yahudawa ne daga cikin yahudawa da suke tare da mandan Allah sallallahu alaihi wa sallama a Madina da kewayen ta kuma tanzir ya kasu shine dan saboda sun warware alƙawari tsakanin su da annabi na tsagaita wutar yaƙi. sun nemi su haɗa kai da sauran kafirai da suka yi taron dangi lokacin gazzatul ahzab dan dai a yaki annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabbanta to wannan wayar alƙawli yasa Allah ya a yaƙe su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi sahabban su suka yi gaba suka je manzon Allah shi ma har ya zo same su a can suka zagaye sansanin wannan ƙauyen mutanen ƙauyen waɗannan uh, Yahudawa har tsawon kwanaki 25 ba shiga ba fita a ce da ga in ma fa sun tsaya a haka karshen ta abinci zai kare musu yunwa ta kashe sun ka ce yanzu za a yi suka fara da fidansu su cewa yaya za a yi aka kirawo shugaban su ka'ab ibn asad me ya kamata a yi to ni da ra'ayina ku zaɓi ɗaya daga cikin al'amura guda uku ra'ayi na farko mu fito da iyalanmu matanmu da 'ya'yanmu mu karkace su gaba ɗaya idan ya so mu ɗauki takobi mu fuskanci annabi da sahabbansa wai hikimar haka shine me ke sa ka gudu daga wajen yaki ba tunanin matar ka ko danka to ba kowa a gida wa zaka je ka fara a gidan ai zaka tafi yaki ne har iyaran ka yahudu ke na biyu idan ba ku yadda da wannan ba wato ainihin mu zo mu shiga musulunci gaba daya mu yi kauya na uku idan ba ku yadda da wannan ba misali sai ranar asabar ranar addinin mu ranar ibadar mu ranar da annabar sabai ba sa tsammanin za mu yaƙe su da mu haramun ne a wannan rana mai waɗansu al'amura cikin su har da yaƙi sai mu soke haramsu mu yaƙi annabi da sahabbai a ranar asabar ranar da ba sa tsammanin za mu kai musu farmi suka ce ɗaya daga cikin wannan harin yanzu ba su da mafita ba suka turo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama da saƙon da zakadun su cewa ya kamata fa a yi wani abu sai manzon Allah ya tura musu Abu Lubaba ibn al-Munzir Sai ya je ka suke dauke da shi da Abu Lubaba ya je wajen su shi ya riga ya san hukuncin annabi game da su shine za a kashe su gaba daya sai suke neman shawara da Allah ka ba mu shawara ta gari shin kana ganin mu amince da dukkan hukuncin da manzon Allah ya yanke a tsakanin mu me kake tsammanin hukuncin annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Lubaba yana so ya ce musu idan kuka yi da hukuncin annabi kace ku za a yi baya son ya faɗa da baki dan yana ganin in haka tana sirrin annabi duk haka kuma sai ya izara yace hukuncin annabi wai haka da hannunsa zuwa ga wuya ma'ana yanka ne karbe da nufi to wannan abin da yayi wani nau'i ne na ha'inci bisa ga kuskure shine sai wannan ayar ta sauka ya ayyuhal ladzina amanu la taqulu allaha war rasula wa taqulu amanatikum wa antum ta'lamun kar ku kar ku ha'inci Allah kar ku ha'inci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ku ha'inci amanonin ku alhalin kuna cikin sani ko kuma ya zanto kar ku ha'inci Allah da manzansa in kun yi haka to ko ha'inci amanonin da Allah ya dora muku domin wata kulu in nan ko dai zanto aka tune akan la wanda yake nahiya ce dan haka ma ta kulu ya zanto majzumun bi nafiyin nun ko ba haka ba ko ya zanto shine jawab na abin da na abin da ya gabace shi na wato nahayi dukkan zai daukan wannan ma'ana yace kafin in bar wajen sai da na tabbatar na hayanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka sai na sulale ne tafi na ba su waje na je Madina koma Madina na shiga cikin masallacin Madina na daure kaina na ce wallahi ba zan tantani barci ba ba zan tantani abinci ko da komai ba har sai in manzon Allah ne da kansa zai hukunce ni alamar an karɓi tuba na kenan yaje cikin yaje cikin masallacin annabi ya daure kansa da jinjikin masallacin shi da kansa aka zo aka biya annabi labari ce da'ahu hatta yatuba Allahu alaihi ku kyale shi hakikin Allah ya karɓi tubansa karshe dai Allah ya karɓi tubansa manzo Allah ya hukunta su da kansa to amma menene abin da ya faru da su waɗannan banu Qurayza me aka musu a gurguje muke ba da labarin dan ba kisar banu Qurayza muke ba abin da aka musu daga karshe sai wato waɗansu daga cikin kabilar Aus suka ce suna neman annabi ya ba su dama su sami ta cewa a cikin da dama tan akwai yarjejeniya ta jahiliya tsakanin wannan kabilu na Laraba na Madina da waɗancan Yahudawa ya aka fito ku turo shugaban ku yayi da hukunci shine zai yi hukunci sai suka je suka samu sa'ad ibn mu'az wanda ke ne shugaban sayyid al-aus kenan shugaban aus suka je suka sami su cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka zo ko za ka yi hukunci shi kuma azza ta kanda ya ji ciwo ba ma ba a tafi da shi yakin banu kwarai da ba saboda ba da lafiya yana fama da ni amma tunda annabi ya turo ya je dole ya je dan haka aka dauke shi aka dora kan dabba ba iya saukowa da kansa aka tafi da shi har zuwa kan banu kwarai da inda annabi yake da sansanin yaki lokacin da ya gabato wajen sai manzon Allah ya ce wa da su ƴan kabilar ta komo ila sayyidikum ku tashi ku tafi wurin shugaban ku ma'ana ku sauko da shi daga kan dabba tun da ya ji ciwo ba iya saukowa da kansa wannan shine manufar annabi yake da su komo ma'ana ku je ku sauke shi da kan dabba ba ya ku tashi tsaye dan shugaban ku ya zo ba kamar yadda wadansu masu shi suke tafar hadisi ta ji ta wajen sai suka tashi suka je suka sauko shi sai kai shugaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka ajiye aka ce abinda za a kawo ka an baka dama ka faɗi hukuncin da kake ganin ya kamata a yi wa banu kureza da su sun hayyaci manzon Allah sun warware alƙawari tsakanin su sai yake ta yanzu hukuncin da na yi karɓaɓɓe ne a dukkan mutanen da ke nan sabai suka ce eh ya nuna wajen annabi sai har ma wanda ke nan kansa yana amma hannunsa na nuna da annabi saboda wa annabi manzon Allah ya ce eh har wanda ke nan din abin da gaba da an zartar sai manzon Allah ya ce eh, sai sa'ad bin mu'adh ya ce in dai hukunci na yake bukata nan gurin ni ina ganin dukkan wani yaro da ya balaga a kashe daga balbijin yaro zuwa da tili zuwa abin da ya sama a kashe su yara kanana kuma da mata kawai a mayar da su bayi dukiya kuma a ɗauka ta zama ganima a raba banda wannan banda wani hukunci sai manzon Allah ce wallahi kai hukunci da hukuncin Allah ta yi hukunci da hukuncin Allah haka aka yi wa banu kureza aka karkace da tije da manya da waye da balaga gozo abin da sama aka karkace su yara kanana wanda basu balaga ba da mata kuma aka ribance su a matsayin ganima dukiyar su kuma aka raba kenan sai wanda yahudanci ta fadi musulunci ya huta da ba hukunci yahudi kenan in yahuda na ban kasa ba a zaman lafiya ko dai musulunta ko a raba shi da ransa ne duniya za ta zauna lafiya duka shi miliyan uku da ƙarya ma sun ce sun kai miliyan takwas amma sun gallabi duniya sun gallabi kowa miliyan takwas kaɗai a duniya ya yahudi population ɗinsu amma sun gallabi duniya Allah ce la takunu Allah war rasul wa takunu amanatikum wa antum ta'lamun sai kuma yace wa annahu annama amwalukum wa auladukum fitnatun wa anna Allah indahu ajrun 'azim to alamin ku sani cewa annama amwalukum kan dai dukiyoyinku wa auladukum da kun ƴaƴanku fitna wato fitna ce jarraba ce lakum gare ku saddatun an umuril akhirah yato da dama dukiya ko san yaya na kautar da mutum daga al'amuran da suka shafi lahira idan san dukiya ya rufe mai mutum ido sai ya mantar da kansa waɗansu al'amura masu muhimmanci da suka shafi kiyamarsa ko san yaya na iya kai mutum da halaka wani lokaci shine ma'ana abin da ake nufi da fitina wa anna allaha indahu ajrun azim kuma lalle Allah ta'ala a wurin sa ne lada mai girma yake fala tufawwituhu bi mura'ati al-amwali wal awlad kada ku ce za ku kwatarwa za ku sarewa da kanku wannan lada mai girma ta hanyar kiwatar dukiyoyinku ko kuma kula da ƴaƴanku wal khiyanati li ko ta hanyar yin ha'inci kawai dan ka tara dukiya ko kuma dan ka tara ƴaƴanka abinda in ka mutu zaka bar musu shi kada wannan ya sa ka zanto mai ha'inci addinu amana shi addini fa amana ce wa kullu sha'iratin min sha'irihi juz'un min tilka amana dukkan wata ibada cikin ibadojin addini bangare ne daga wannan amana babba fa man khalla bi shay'in minha dukkan wanda ya dakuce wani bangare na wannan amana li ananiyatihi saboda san kai irin nashi faqad kana Allah wa rasula hakika ya harinta Allah da manzansa wa kana wa kana ikhwanahu almuslimin ya hanti yan wansa musulmi fa yajibu ala fa'il zalika tawbatu lalle ya zama wajibi ga mai aikata haka yi kokarin tuba wa ta'ibu kama la zambala wanda ko yi kokarin tuba to inda Allah ya karɓi tubansa sai zanto kamar bai taɓa yin zunubi ba kenan a nan gurin ana nuna mana dukiya da 'ya'ya wato ainihin suna zama fitina gare mu a wani wurin Allah ya ce abokanan adawa ne gare mu ya ayyuha allazina amanu inna min azwajikum wa auladukum aduwwan lakum fahdaruhum wato ainihin inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdaruhum wa in ta'fu wa tasfahu wa tadhkuru fa inna Allaha ghafurur rahim inna ma amwalukum wa auladukum fitna wallahu indahu ajrun azim lallai wani bangare daga cikin matanku wani bangare daga cikin dukiyoyinku sukan zanto abokanan adawa gare dukiya ta kan zama abokiyar amana a adawa gare ka in ta zanto sababin halakarka sababin saban Allah wato sai da baka kiyaye haƙƙin dukiyar ba wajen fitar da haƙƙin da Allah ya wajabtar ko ka fitar baka raba ba sai da Allah yake ka raba ko ya kasance wajen neman dukiyar ka ba ta hanyar da ba Allah ya amince ba kaga dukiyar ta zama kar adawa gare ka haka idan mutum ya san son zukatan matansa kaga mutum yana son addini amma Allah ya jarrabe shi da san wata daga cikin matarsa ko waɗansu cikin matansa kuma ba sa son addinin kuma yana rike da su a haka yana ji yana gani su tarbiyyantar da 'ya'yansa kan tsarin da shi baya so amma saboda ya zarafi da san matarsa kuma yana binta zai zai sai abin da suke da shi wajen abin da ya shafi sabon Allah wanda ya da shafi shafi kaucewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda zai ce matarsa zai shiga makaranta ta sai ita ba za ta je ba amma biki kan dole da ita za a yi da da ita za a yi ta rawa gaban makaɗi shi kuma baya so kila ma sunna ne ko za ta aurar da ya'yanta ya so a ɗauko makaɗi amma uwar ta ce dole sai an ɗauko sa'adu gori ko ɗan ne babu yadda ya iya in ba haka ba tara masa dangi da dama daga cikin mutumin da za ga yana son addini amma matansa kuma suna son shi zuwa ga halaka ko in su kai shi zuwa ga halaka sai ta Allah sai inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzuruhum lalle waɗansu daga cikin matanku da ƴaƴanku aduwwan lakum abokana adawa ne gare ku ta hanyar da suke saka kaucewa Allah dan haka fa hadaruhum ku kiyaye ku kiyaye su ku rike su kaffa kaffa duk yadda suka ja kai ma ka ga in dai akan sako ne kaka kyale su ka iya yabe waɗansu al'amura da suka shafe ka kai idan an saba ma amma a saba Allah kuma baka yadda ba haka ake so ka zama in kai aka taka kowa ka zubar ma ka yi hakuri amma abin da yake saban Allah ne kaka kyale su ba ta sallah to lallai ta yi sallah in ba haka ba kuma to ta sanne yi yal haqibi ahli ya za ka zauna da wanda ba ta sallah arniya ta take ba zai yi ba dukkan ta arniya ce ba ta sallah manzo Allah ce tsakanin mu da kafirai ne ne ba sallah ba wanda ya barka ba faqad kafara haka manzo Allah ya faɗa cikin hadisi man taraka ha faqad kafara to ya ba ta sallah zaka zauna da ita dukkan ta sai dai ka hakura kuma sai kuma yace inna ma amwalukum wa auladukum fitna wallahu indahu lalle eh, dukiyoyin ku da abinna amwalukum wa auladukum fitna dukiyoyin ku da ƴaƴan ku fitna ne Allah kike da lada mai girma to amma a cikin kare aya ta farko inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdaruhum akwai wani bangare kuma wa in ta'fu wa tasfahu wa takfiru fa inna Allah ghafurur rahim wannan bangaren abin da yake nuna wa idan kai suka saba to sai kai afwa sai kai yafi sai ka gafarta musu abin da suka yi maka na kai amma na Allah kuma ba za ka jani shine wa in ta'afu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allah ghafurur rahim wannan a cikin haƙƙin ka kenan sai ka yafi sai ka rangwame sai ka haƙura amma a haƙƙin Allah babu maganar ta kenan sai aya ta gaba Allah ta يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم ya wanda الذين امنوا imani in سكاي ايماني ان تتقوا الله ان دي كون تصري bati ta hanyar komawa ga Allah wa gairi hada waninsa yaj'al lakum furqanan ubangiji ta'ala zai sanya muku furqan bainakum wa bainama ma takhafuna tsakanin ku da abin kuke jin tsoro watan juna da haka sai ku samu tsira furqan din ne malaman tafsiri suka yi masa fassara daban-daban wadannan sun fassara furqan cewa shine naja tsira wadanda suka fassara shi da an-nasru cin nasara wato ko kace tsira ko ku fi nasara yadda Allah kun furfana zai sanya muku tsira ko zai sanya muku cin nasara wadanda suka fassara shi da makaraj wato mafita cikin kowane irin matsatsi in dai kana da takawa Allah zai sanya maka mafita kamar yadda ya faɗa wa mun yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan suka ce furqan din da ke nan gurin shine aka fassara shi a can gurin dan can ba ta kawa ake magana nan ba ta kawa to lalle furqan a nan gurin shine a can gurin ko da ke fi alfurqan din nan masdari ne ji da fihi alif wan nun asalin sa alfarqu ne ta kai karin alifin da nun ya zan furqan ala wazni fulan wato abin da ake ni da alfurqan shine alfariq alladhi yufarriqu bayna al-haqq wal batil wato wani abu mai rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya to shine malamai suke fasara cewa to in ka zanto mai takawa sai Allah ya sanya maka wani abu wanda da shi zaka gane tsakanin ƙarya da gaskiya to menene abin da zaka gane ƙarya da gaskiya da shi shine nur haske يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم wato kaga nur din nan shine furqan kuma kenan a sai Allah ya sanya muku wani haske wanda shi za ku gane tsakanin ƙarya da gaskiya matukar ka nufaci Allah da zuci ko da kana waɗansu al'amura na ibada bisa ga kuskure sai kaga wata rana Allah ya gane da kai dama in da kyakkyawar zuciya kake in kuma dama kai kana yi don ma wata manufa ta duniya to sai ga cewa ba wani bayani da za a yi mata zaka iya ganewa shi yasa ko da mutum yana bid'a in dai yana yi da kyakkyawar zuciya kuma yana neman gaskiya sai kaga Allah ya gani da gaskiya ko mun tsawon lokaci amma duk wanda yake bin wata manufa da yake so ya cimma dan wani girma da yake jin tsoron kare Fati masa to da waya ya iya dainawa dan kafin ya fara ya san ƙarya yake amma kuma zai yi saboda ba manufarsa Allah ba manufarsa yake ne ya zai samu matsayi kaza amma duk wanda ake ja ba akan daidai ba shi kuma da kyakkyawan zuciya yake tafiya to sai kaga wata rana Allah ya gane da in tattaqullaha allah kun furqana in dai za ku kiyaye za ku tsoraci ubangiji to Allah zai sanya muku mafita ko Allah zai sanya muku wani haske wanda da shi za ku gane tsakanin ƙarya da gaskiya tsakanin shirka da tauhidi tsakanin bid'a da sunna tsakanin halal da haram al-furqan kenan allazi yufarriqu bainal haqqi wal batil wato zai sanya muku furqan wa yukaffir ankum sayyi'atikum kuma ubangiji ta'ala zai kankare muku zunubanku wa yaghfir lakum kuma zai muku gafara wallahu bil fadl azim ubangiji ta ala ma abucin falala ne mai girma falala ta ne girma ce ثم استطرد السياق الى ما كان من امر الرسول صلى الله عليه وسلم في مكه sannan kuma jerin ayoyi ya tirata <coughs> zuwa ga bayanin al'amarin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu kanta a ciki a makka wa min amrul mushrikin ma'ahu da irin al'amarin da mushrikai su kuma suka kulla ko suke ciki tsakanin su da alaka su da annabi ila an fara al'amru ila ma fara ilayhi fil madina al'amarin zai ci gaba da bamu bayanin har ya zuwa yadda al'amari ya koma gare ta a Madina ba da gazwatu Badr ne kubra bayan an kammala yakin Badar babban yakin Badar fa kala sai ubangiji ta ne wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyudhikuka aw yaqtuluka aw yukhrijuka ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذ يمكر بك الذين كفروا تنا لوكة كافرين كي كل ما كنتي تتردك وقد استمعوا للمشاورة yayin da suka haɗu da juna domin tattaunawa fi sha'anika dangane da lamarin lamarinka bidarin nadwa a ɗakin da suke mitin wurin da ake kira darun nadwa a nan kafirai suka tattaru liyusbituka suna neman ɗaya daga cikin shawarwar nan liyusbituka imma dai wato ainihin su saure ka al-isbat shi ne nan liwatti ko ka kenan yaya za su yi su kubuta daga kai su kama ka su daure ka su jefa cikin koko ko kuma ya hadisu ka su kulle ka a wani gida ko daki su hana ka haduwa da mutane dan suna jin tsoron in sun barka kana kai kawo to kullum kana rigewa taron mushrikai adadi kana rage musu adadi kuma taron masu tauhidi suna ƙara yawa watan wata rana zaka firgitar da su zaka zanto ka tsoratar da daular su kenan aw yaktulu ko kuma su kace ka aw yukhrijuk ko kuma su kore ka daga makka suna neman su kulla ɗaya daga cikin waɗannan al'amura wa yamkuruna wa yamkurullah su suna kulla irin makircin su gare ka wa yamkurullah ubangiji ta'ala kuma na kulla dabara da zai mayar musu da martani yadda zai cece ka bi tadbiri amrika ta yadda zai zai gudanar da al'amarinka bayan auha ilayka ma dabbarahu ta yadda ubangiji ya yi maka wahayin irin abin da ya kulla wa amarka bil khuruji ya ce ka da fita daga cikin garin makka farar da alaihim akibata makrihim ubangiji ya mayar musu da karshen sun su wallahu khairul makirin ubangiji shine tsayayyen masu dukkan wani kulle kulle domin dukkan wanda zai kulla abu ba dole ne ya nasara ba amma in Allah ya kulla abu ko sai ya nasara a'lamuhum bihi eh, wato a'lamahum bihi ubangiji shi ya fi su sanin hanyar da zai isar da cuta zuwa ga wanda ya ga dama ko ya ceci wanda ya ga dama wa min da mushrikin kuma ne mafi sani dangane da halayen da mushrikai suke ciki inda ma kana nabi sallallahu alaihi wa sallam bi makka bainahum yayin da annabi ke tare da su a makka sananne ne cewa akwai ruwayoyi da ake rawaitowa cikin littattafan tarihi kamar Muhammad ibn Ishaq sabin sahibi sirri ya rawaito wadansu daga ciki wadansu Imam Ahmad a cikin Musnad wadansu al-Imam al-Baihaqi wadansu Ibn Hibban al-Busti a cikin sahihinsa wadansu Hakim an Buri. dukkanin su dai suna tarayya ne wajen cewa mutanen makka sun kulla makirci ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai ruwayoyin sun sha bamban daban-daban ruwayar muhammad ibn ishaq sahibu siyar abinda take cewa shine wata rana mutanen makka suka taru suna shawara da juna yaya za su yi su kukunta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to lokacin da za su ga wannan ɗakin taro sai iblis ya jirkita siffarsa ya fito a siffar dan adam ya zo a siffar wani dattijo aka ce daga ina yake min ahli najd daga can kasar Najd wato kudancin kasar Saudiya ke wato daga can wato gabashin kasar Saudiya ke ne daga Najd muke na ji abin da za ku tattauna akan shi yasa nima ma na kawo tawa gudunmawa suka fara tattauna waɗansu suka ce yadda za a kuɗi daga shi ne a kama shi a ɗaure shi a hana shi alaƙa da mutane wannan an huta da sharrinsa kenan ya ɗan yake sam wannan ba ra'ayi bane ba wani ya tafi ce to abin da za a yi ne wato ainihin a kore shi da gari kowa ya huta ce idan kun kore shi da gari ya kun yi firme zai je can wurin ya haɗa mutane ya zo ya yake daga nan sai Abu Jahil ya daga hannu yake shi abin da yake ganin za a yi ne abu dukkan kabilun Larabawa na cikin Makka bukun kurai wato bangarori na kabilun Larabawa da ke karkashin babbar kabila a abu kowace kabila ɗaiɗaikun su a zaɓi saurayi ɗaya maji karfi sai adadin wannan kabilun kowa a bashi takobi zalariya ga yawo jini na wuce su zo su yi taron dangi su kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan sun kashe shi kaga banu Abdul Muttalib ba za su iya yakar dukan Qurayshawa ba karshe sai su ce to a biya su biya kenan sai mu ba su biya mu huta sai iblis ta ce inna hadha huwa ar-ra'i wannan shine ra'ayin da ya dace to sai mala'ika jibril ya isarwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da umarnin Allah cewa ga abin da mutane suka kulla masa saboda haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bai ya kana Ali bin Abi Talib wato ainihin ya kwana akan shimfidar sa <coughs> to shine Allah ke ta wayan kuruna wayan kurla su suna kulla makisu su kashe annabi ubangiji na kulla dabarar yadda zai fitar da annabi to dabarar Allah ko ita fita su karfi to saboda haka sai Allah madaukakin sarki ya samar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da su samu wannan ba shine har yake tunatar da shi cikin suratul Isra wa in kadu la yastafizunaka min al-ardi liyukhrijuka minha وإذا لا يلبسون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا فورا إلس ba sun turje ta sun fitar da kai daga cikin garin Makka ko dai su kace ko su kore ka daga gari in ko da sun yi haka su ma zaman da za su yi yan mintuna ne dan Allah zai turo da azaba ki ka gama da da ba za su zauna ba sai dan kankanin lokaci da Allah ke dan wannan shine al'adar mu game da manzannin da suka wuce duk manzan da mutanen suka nemi ganin zo kore ki mu kuma za mu halakar da su shine sunnata man na arsalna qabla kamir rusulina wala tajidu li sunnatina sunnata wala maza Allah Allah ce saura kirsi haka amma ba su samu damar cimma nasara ba to ibn kasir ya karfafa sanadin wannan abin da cewa ta inganta waɗansu ruwayoyin kuma abin da suke nunawa Fatima ce ta ji labarin abin da ke faruwa ta ta faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗansu ruwayoyin kuma suna nuna cewa ba ita bace mala'ika Jibril ya zo faɗa musu duka dai sun yi tarayya duk abin da wannan kissa ke nunawa dai shine yadda Allah madaukakin sarki ke taimakon dukkan wani bawan sa nagari ballantana ma kuma mafificin bawa sai ibnu kalfi shine Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin sifata al makru wato ubangiji ta'ala yana siffantuwa da ita amma la alal itlaq wa innama bi kai dukkan siffar da ta kunshi bangalore guda biyu bangare na yabo da bangare na zargi to ba a siffanta Allah da ita kai tsaye sai dai a kalli bangaren yabo din a siffanta Allah da ita kun gane da kyau kamar almakru makir yana daukan yabo yana daukan me zargi duka mutumin da yake makirki don ya tabbatar da ƙarya ko don ya rushe gaskiya ko don ya raba wani da haƙƙinsa ya zama makirki abin yabo kenan amma duka wanda ya kulla makirki don ya kwato ya mai haƙƙi haƙƙinsa don ya tabbatar da gaskiya don ya rusa ƙarya ya kulla waɗansu dabaru na shi anan makirkin sa zama abin yabo kenan an fahimta ko domin kalmar makar ne ita ce hila dabara ce to ubangiji ta'ala yana kulla irin wannan ne yayin da ake kullawa bayansa na gari wani abu dan a cutar da su shi kuma sai kulla shi dan ya tsamar da su shine kita wa yamkuruna wa wa makaru nakara wa makarna makaran wa hum la yashurun fanzur kayfa kana aqibatu makrihim anna wa qawmahum ajma'in fatika buyutuhum khawiyatan bima zalamu zuwa karkan ayoyi to duk inda kuffa take bangaren ta ne yabo Allah na siffantuwa da ita amma bangaren ta ne kuskure ba da haka ba za ka ce ba Allah ta'ala makirun kai shiru sai dai ka ce makirun bil makirin makirun bil makirin amma ka ce makirun kai shiru ka ce ko ka ce yamkuru Allah ta'ala to ka ce a ah, yamkuru bil makirin dan haka ana kawo ta ne bi muqabalatul jaza su sun yi abinda suka yi na farko zalunci ne sai Allah mai da martani to kuma abinda da yi ne adalci kamar al masru kamar al-istihza kamar al-kayd duk wani ana sukanta Allah da su ne ta fuskar aljaza labtida'an ba wai yana ta bane ko dai in an yawa bayin sa ne da martani Allah ya sa sahazo bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya mahun ai su suka fara yin istihza'i suka ce qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un sai Allah ce Allah yastahzi'u bihim kaga su mustahzi'un istihza'in su mutlaq ne amma Allah ya yastahzi'u bihim istihza'in sa muqayyad ne muqayyadun bihim la bi kulli ahadin min an-nas ina fatan kun bayyana da kyau ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين سأل لكم يسوي وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة فأنزل علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وإذا تتلى عليهم آياتنا إذا أنكر التامس ونساكنا آيوين وقالوا سيكا بسنسين قد سمينا حقيقة من جي ما لو نساو لقلنا مثل هذا دا من قدامة وما دا من فدكوتنكو سنونا ba wani abu ne ba zance ne dan adam in haza illa sihir in haza illa qawlul bashar magana ce ta dan in muna so mu kitsa wani abu makamantin qur'ani mu ma za mu iya wannan shine suka baki da birga da kafaran maka suke yi qala hun ibn al an annabr ibn al-harth ne ya faɗi wannan magana li'annahu kana ya'ti al-hira dan shi ya kasance yana zuwa garin da ake kira hira dan kan iyaka da mutanen farisa yattajiru yakan je dan harkar kasuwanci fa yashtari kutuba asbar al-ajam sai ya sayo littattafai na tatsuniyoyi da suka shafi labarin ajamawa ajamawa sune duka mutanen da ba larabawa ba wa yuhaddathu biha ahla makka sai zai tara mutanen makka yana ba su labari na tatsuniyoyi da wasanni dan ya hana a saurari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah na ba ku labarin adawa da samudawa da wane ne duk wannan tatsuniya ce kuma ku zama ba ku labarin manyan karna irin su kisra a nusar ko waye waye waye da dai arna can gurin ya dako har nan sai yana faɗa musu labarin dan kawai ta galar da mutanen maka ya hana a saurari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma sai rinka barazana cewa wai launa kira la kullu misal haza mu ma yan so zamu faɗi irin wannan in haza wannan ba komai bane ba abin da yake faɗa din illa asatirul awwalin fa sai tatsuniyoyi na mutanen farko ai akazib karerai ay ma sattaruhu min al-qisas wal akhbar abinda mutanen farko suka rubuta ne na kissoshi da labarai yaksuru bi zalika ibtala ijab an-nas bihi abinda yake so ya lalata yadda mutane suke mamakin alqur'ani mai girma da abin da ya kunsa fala yantafi fala yantafituna ilayhi sai da karku komawa qur'ani balantana su fahimta abin da suke wannan shine tsananin kafircin da yake suke suka samu kansu a ciki ta yadda za su rinka tuhumar alqur'ani cewa ta tsilliyoyi ne wa qalu asatirul awwali naftatabaha wa hiya tumla alaihi bukratan wa asila wai ta tsinyoyi ne na mutanen farko manzon Allah ya rinka rubutawa ne kawai tumla alaihi wai ana masa duk sai ana masa abin nan ne imla'in sa tumla alaihi bukratan wa asila ana masa imla'in sa da yamma sai ya haddace su zai faɗa mutane haka suke tuhumar alqur'ani mai girma wa iz qala kuma ka tana wa mutanen ka lokacin da su irin waɗannan kafare suka rinka cewa allahumma ya allah wato lafazin Allahumma lafazin asalin sa Allahun ya Allahu ne da aka goge ya a farkon kalmar uwudat anha bil mim al musaddada fi akhir al kalma sai aka kawo mimin mai shadda a madadin ya ta nidai da haka ba a hada su da juna ba a cewa ya Allahumma idan ka ce Allahumma ya wadatar sai dai in ya kasance da fi iriya kamar yadda wani ke cewa inni idza ma hadathun alamma aqulu yallahumma yallahumma to wannan waka kina amma a zahiri ba a hada ya da ko mim sai dai ko a kawo ya sai a ce ya Allahu in ko an goge ya sai a ce Allahumma dan mimin din na wakiltan ya suka rinka cewa Allahumma ya Allah in kana hadha huwa al-haqq min indik in wannan abin da manzon Allah ke karantawa gaskiya ne daga wurinka fa amtir alaina hijaratan min as-sama kai mana ruwan duwatsu daga sama aw itina azabin aliyyin ko ka zo mana da wata azaba mai radadi ina ka ce a tarihin kafirai ba ta samun mai wauta irin mai wannan zancen ba domin kamata ya ce ya Allah in gaskiya ne abin nan daga gare ka ne ka siriyar da mu zuwa gare ki amma me yasa ka ce wai in gaskiya ne kuma yi muku ruwan azaba kuma ya kake wannan shine ta'annuki yanzu da za a baka damar azabtar kafirai ko da dama aka baka ta minti biyar wani kafiri zai gaban kai wannan magana dan Allah za ta kyale ki ba da ke labari manzon Allah ma da kansa lokacin da abin ya tsare ai sun yi ta neman ya kawo musu azaba ajil lana qittana qabla yawm al-hisab daddautai mana rabon mu na azaba tun kafin kiyama din take haka suka rinka cewa wa yastajilunaka bil azab ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين سأل سائل بعذاب واقع الكافرين ليس له دافع ne ma suke wai a kawo azaba ruwa ruwa sai Allah ce kace da su law anna indi ma bihi da a ce a wuri na ne abinda kuke nema mabudan na wuri na botul nukiliya din a ce botul botul da yake botul da yake sai magana ta kare in dai dan botul yake in matsa ya tafi da ku law anna indi ma bihi la qudiya al-amr da an da al'amari manzon Allah da kansa da a hannun ke da ya saka musu amma Allah ta'ala halin ne sai kyale sai na rabaka labil mursal yana jiran su yau ina suke babu su babu labarin ku shine irin tangare wanda suka rinka faɗa makasudin wannan shine dan mai da'awa duk abin da za a faɗa maka in dai kana kira zuwa gaskiya dole ka hakura domin kaga abin da za a faɗa ma din nan bai kai rabin rabin wanda aka faɗa wa manzannin Allah ba musamman ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma duk abin da za a faɗa ma sai kai kaman ma baka ji ba a zage ka sai kaza a zarge ka duk komai sai dai kai kokarin abin da ake faɗa din nan kin gaskiya ne ko kaji aka maka matukar gaskiya ne ake faɗa laifin ka ne sai ka kokari ka gyara dan kuma kaji ake maka sai ka kyale su da ubangiji kowa zai je bayani gobe kiyama ko ba haka ba <coughs> to sune suke cewa wai inda gaske ne to ka ce ai mana ruwan azaba a wai suna da azabin aliyu wato a sauka mana duwatsu daga sama ko yanzu wani mana da wata azaba mai rabi ai mu'limin azaba mai cutaswa mai radadi ala inkarihi bisa ala inkarihi bisa ga wannan inkari qala hun dabr aw ghayruhu imma da an dabar bin al-harith ya wannan magana ko wannan sa cikin kafirai an sun faɗi wannan magana dan istihza da annabi izgili gare shi wa ihaman ko kuma dan wutar da hankulan waɗansu mutane ala basiratin wa dalilin bi butlan risalati muhammadin sallallahu alaihi wa sallama wato suna so su wutar da mutane kamar cewa ai mun riga mun samu tabbas cewa mun manzancin sa ba daidai bane dan haka muke irin wannan abin dan ba dan muna da tabbas ba da ba za mu dawo kan wannan musibar ba wato wata dabara ce ta wutar da hankulan mutane وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما كان الله ليعذبهم da dai ubangiji ta'ala bai kasance mai azabtar su bima aluhu wato ya ansa abin da suka roka din nan wa anta fihim alhali kai kana cikin su a makka Allah ba zai saukar da irin wannan azabar ba لأن العذاب إذا نزل إذا نزل دومي عذاب إذا تسوكا غري أما تكن دمي كوا دكوا ولم تعذب أمة إلا بعد خروج نبيها باء عذاب تد كوا إلين الأمة كي إن النبي في هذا بيا فتتكنسو والمؤمنين تارد مؤمنين من هذا كتسمى أن الأمة تسوكا فرسوك تسوكا في عذاب تكامل وما كان الله معذبهم وبنجد لي كثن تم يمس عذابا با وهم يستغفرون الحال سنة استغفاري أي لوجود المؤمنين المستغفرين فيهم دون سامور مؤمنين بس استغفاري تكنسو فليس قول الكفار في طوافهم غفرانك غفرانك بالاستغفار الذي يمنع وقوع العذاب عليهم فدن كافرين da suke fada idan suna tawafi gufranak gufranak wannan bai zama ba irin istighfarin da zai hana saukar azaba kan su li adami shartihi ba dan koyar ba saboda sharadin sa bai cika ba fadin istighfari da baki amma baka daina shirka daga banka ba da maganganunka ba wannan istighfarin ba da amfani to menene ma'anar wannan aya wannan aya dai tana nuna cewa al'amurra guda biyu ne suka hana aiwa mutanen maka azaba al'amari na farko kasancewar annabi yana cikin su al'amari na biyu kasancewar suna istighfari menene ma'anar suna istighfari ta runguna akwai maganganu amma alaƙar tana da maganganun suna da alaƙa da kuma aya da za ta biyo bayan Allah ce وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثر فهم لا يعلمون وما لهم الا يعذبهم الله يوم يتجريس اذا اتي الله بدي a عذابا بس هو عزيني سوزا اتي الله بدي متو عذابا بس bai sai ki ta hanyar ta kobi ba da kuruji ka bayan kai ka daga cikin su wani mustababin ko bayan masu sun fita cikin su wa kada azaba mun lahu badar mu zairi Allah ya musu azaba ku a badar da wani ta yaya Allah ba zai musu azaba ba wa hum yasudduna anil basil harami alhalin ko suna kautar da annabi da musulmai anil masjidil haram daga masallaci ne alfarma ne garin makka an yi tuhu fihi sun hana annabi da sahabbai zuwa su yi tawafi wurin wa ma kanu awliya'ahu kuma su su kasance waliyan Allah ba da kai su kasance waliyan Allah ba kama za a mu irin yadda suka rinka riyawa annahum mustahiquna wilayata amrihi su suna ganin suna tantantar wali takar ubangiji ma'a a shirkihim tare da cewa suna cikin shirka wa hadha raddun lima kanu wannan kamar mai da martani ne dangane da abin da suka kasance suna faɗa na cewar su nahnu wulatul bait Allah wal harami mu ne muke jibintan lamarin hurumin makka fa nasuddu man nasha'u wa nudkhilu man nasha'u wanda su ba waliyan Allah in Allah madaukakin sarki baya da waliyai face masu takawa dukkan wanda ke son ya samu walitakar Allah to shikenan ba sai ake ba ba kuma nadi ake ba abin da yake faruwa shine sai ka zanto mai takawa mai imanin takawa ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun imanin takawa shi ke tabbatarwa da mutum walitakar ubangiji المتقون عن الشرك سوني إلى وأن سكي من سنة الشركة الذين لا يعبدون فيه غيره وأن باسا بوتا ونين الله ترجي walakin aktharuhum la ya'lamun sai da su mutanen makka ba su da irin wannan takakken ilimin anna wilayata Allah wilayata lahum cewa walitaka su ta goge ce ba walitaka ba ce ba san haka ba to kaga wannan aya tana nuna me zai hana Allah ya yi musu azaba ga su irin laifin da suke yi na kautar da mutane daga masallaci mai alfarma aya da ta gabata kuma tana nuna ba za a yi musu azaba ba saboda sababi biyu sababi na farko annabi na cikin su sababi na biyu suna istighfari to ne malamai ke cewa alakar wannan ayar da waccan shine ita waccan aya ta nuna lalle mutanen makka za su abunci da azaba idan an samu cikakkun sharuɗa biyu ko da ɗaya aka samu ballanta na biyun sun haɗu matakar annabi na cikin su ba za a yi musu azaba ba matakar kuma suna istighfari to menene ma'anar matukar suna istighfari to anin ne malamai suka maganganu wadanda suka ce matukar suna istighfari na gaske shine istighfarin da ke tudanye da tuba daga laifin da mutum yake kafin ya nemi a yafe masa to dinga gifari kuma irin wannan kada ba za a mata azaba ba an gane ko waɗansu malaman suka kawo magana ta biyu suka ce a'a abinda ake nufi da istighfari ana nufin a cikin mutane a akwai masu istighfari so ne mummunai waɗanda suke bi'atul iman masu raunin imani wanda suke ɓoye in annabi na cikin makka ba za a yi wa mutanen makka azaba ba in kuma a cikin makka dan akwai masu istighfari mummune da suke da imani da aqida mai kyau a boye sun boye imanin su haka su ma wannan ba za a yi garin azaba ba saboda waɗannan amma idan annabi ya fice daga garin fa mummune sun fice daga garin fa to shine wa malahum Allah yu'azibuhum Allah a irin wannan lokaci babu abin da zai hana musu azaba matukar ba annabi matukar ba mummune masu istighfari shi yasa Allah ya tabbatar ce sai ya musu azabar wala nuziqannahum min al-azab al-adna dun al-azab al-akbar la'allahum yarji'un lalle sai mun tantada musu wata azaba ta kusa banda ma azabar babba ta lahira a nan duniya sai mun tantana musu ita idan sa dan wani ce me alakar nan yace ba zai musu ba da annabi na cikin su sai ce ai wannan dan annabi na cikin su da annabi ya fita daga cikin su haka kuma azaba ba ta soka ba saboda mummune na ciki amma da mummune suka fita da sai ake musu azaba shi yasa ko lokacin da annabi ya zo amul hudaybiya da yana miki ga makka kafirai suka hana shiga sauran sahabbai shawara su shine a shiga da karfi mana ai ko da karfin to za a yi shiga manzo Allah ce ku bari har umar ke cewa ba kayan farki ba ka za mu shiga maka yace na farki na ce za mu shiga maka amma na ce maka wannan shekarar kada Allah ya nuna mu an farki zan shiga maka la tadkhulun al masjid al haram insha Allah aminin muhallakin ru'usakum muqassirin la takhafun amma ban ta kai wannan shekarar ba to shine bayan sun koma suna cikin damuwa sai Allah ya saukar da sababin da ya hana a shiga da karfi a wannan shekarar an gane ku yace humul ladina kafaru wa saddukum an al masjid al haram wal an mahilla ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما sai ba dan samuwar waɗansu mummunai maza ba da waɗansu mummunai mata lam ta'lamuhum wanda ku buku san su ba buku san ma sun musulunta ba sun ɓoye imani saboda ga mutum bawa ubangidansa musulunci idan ya bayyana da imanin shi ba a kashe shi kila da ga mutum talaka iyayen gidansa masu harka da shi kuma duk kafirai ba yanda za a iya bayyana da imaninsa to maza da mata masu tarin yawa sun imanin imaninsu wanda ku mummunai ba ku san su ba ku da kuke tare da annabi kun yi hijira madina ba ku san su ba kila idan kuka zo gari ku yi kan mai uwa da wabi sai ku je ku auka musu ku kashe su da gairi ilmin ba tare da abin nan ba fa tusibakum minhum ma'aratun sakamakon haka sai wata musiba ta same ku da hukuma daga Allah da gairi ilmin ba tare da sanin ku ba dan kun kashe mummune to kuma Allah ya jinkirta wannan kullu Allah fi rahmatihi man yata dai shigar da wannan cikin rahmasa tsawon wannan shekara kafin shekara ta zagayo kila samu wani da yake musulunta kaga sun shiga cikin rahama law tazayyalu mummunan nan da ke koyi wanda ba ku sani ba da a ce sun fito daga cikin makka la azabna allazina kafaru minhum azaban alima ai da mun umarce ku kuje ku azabta kafirai me yawa kafirai azaba da kaifin takubbunan da mun musu azaba wadda take azaba mai rinni to kaga dukkan waɗannan waɗansu <coughs> hikimomi ne wanda suka koyi da sahabbai ba su sani ba to shine Allah ke cewa ma lahum Allah yu'azibuhum Allah wannan yana nufin ba bada khurujin nabi wa bada khurujil mu'minin haka ko ta faru bayan annabi ya fita mummune ba duk kowa an riga sun fita wanda suka samu zaman gudu sun riga sun gudu kaga da kafare suka fito su kadai a yakin badar sai aka lallasa su ko ba haka ba sannan kuma da annabi ya zo fito makka duk waɗanda suka yi sanin da imani za ka kyale su waɗanda suka yi kafirci su kuma suka bayyana da kafirci su kuma aka rubuta su a matsayin ganima to kaga wannan duk wato dalili ne na cewa a sai abin da ke hana a yi azaba shi ne samar annabi cikin mutane dan annabi na cikin mutane ba a azabtar mutane duk kafircin su sai dai in yayi hijira ha kuma samuwar mummune masu istighfari waɗanda su sun tuba daga shirka sun koma zuwa ga Allah ta hanyar tauhidi wannan ba na hana azabtar da mutanen garin azabtar shine wa malahum Allah ya azabahum Allah wa hum yasudduna haram وتصديه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ومن كان صلاته عند البيت صلى الجسد كو عبادة الجسد عند البيت أو لكن الله فتكسن كبا إلا مكاء فتدي تيتو سين صفير تيتو دباكي وتصديه دكما تأتيد هنو تصفيق كده ادعوا ذلك موضوع صلاتهم a madadin su mai da ɗakin Allah wajen ibada wajen kadaita wajen kadaita Allah din sai kasance sun mai da wurin wurin fito wurin tafi da cewa a matsayin ibada mawdu salatihim a madadin sallatu allati umiru biha wadda aka umurce su fita annabi umar radiyallahu an an kai daga abdullahi da umar yake cewa annahum kanu yad'una qududahum ala al-ardi wa yasfikun wa yusaffirun abin da zai kasance sun ai sukan goma sukan goga kuma tun su akan kasa a yamakon su sa goshi yadda mummune ke yin su zira su sai sa kuncin su kuma su lanka yin fito kuma suna tafi wannan dai shine ibadar su kuma riya wanda suke wannan ibada sai Allah ke fazuqul azaba to lalle ku dandane azaba bi badr wa ghairihi a badar da wannan sa kuma kuntum takfurun saboda abin da ku kasance kuna yi na kafircewa bangiji ai ku kufrikum saboda kafirci shi yasa da awar su cewa suna raye masallaci sai Allah ya kare ka su ma kana mushrikin an ya'muru masajid Allah shahidina ala anfusihim bil kufr ولا يتحدث أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يأمر مساجد من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فأتى أولئك أن يكونوا من المهتدين وبنجي في دقي مشركي بسكسا في ما سرايا دقائك الله با أرحال سنة شيدا وكاونا سوكا تركي سكي me sai dawo kawunan su ai ba da baki suke cewa kafirci suke ba aikin da suke da maganganun su duk su kafirci sun ce su bijirewa Allah tare da haka kuma suna so su raya ɗakin Allah suke yi sai Allah ce ƙarya suke abin da suke bala ɗakin Allah suke duk da a zahiri suna fiye da dukiya wanda duk ya zo ziyara ɗakin Allah za su ba shi ruwan za su ba shi abinci za su yi masa hidima duk wannan abin da suke yi a shirme ne tun da dai asali sun gina shi ne akan shirka ba akan tauhidi ba sai sai ta ulaika habitat a'maluhum lalle wadannan aikin sun rushe duk aikin da suka yi ko da a zahiri kuna ganin masu kyau ne matukar mutum na cikin sirfa aikin su halala wa kun narihu khalidin kuma zasu su dawo ne cikin wuta sai Allah ya faɗo cewa ya suke raya masallatai inna ma ya'muru masajidallah sanin dai kadai wanda yake raya masallatan Allah dakunan ibada raya ta gaske man amana billahi wal yawmil akhir wanda ya imani da Allah a matsayin shi kadai ne abin bauta abin dogara wal yawmil akhir kuma yi imani da ranar karshe ranar lahira kenan wa aqama salata wa ata zakka ya bayar da sallah kuma ya bayar da zakka walam yakhsha illa Allah bai ji tsoron kowa ba sai Allah ta'ala fa asa ulaika an yakunu min al-muhtadin irin waɗannan sune ake sa ran za su kasance cikin masu suriya Allah ta sanya cikin waɗanda suke masu suriya da haka da ya uwa raya ɗakunan Allah ana yi ne da abin da Allah ya shar'anta ta harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salloli guda biyar an shar'anta a cikin alqur'ani kuma ta harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi haka karantar da ilimi haka karantar da alkur'ani haka zikiri idan kowa zai yi kadai da zaran mutane sun yi cikin taro to ya zanto sun yi zikiri wanda yake mabida bid'a ko da a zahiri a ɗakin Allah suke to amma suna raye da ɗakin Allah ba da abin da Allah ya shar'anta ba manzo Allah ya shar'anta zikiri amma mutane su yi ɗaiɗaikun su ba su rinka yi a cikin jam'i da sai ɗaya su fara tare su kare tare ba irin wannan zikirin zikirin kenan na bid'a wanda Allah ya bada ladafi Allah ya tsare sai Allah shi ne kuma ba. Innan ladina kafaru yunfikuna amwalahum li yaqdu an sabilillah wa fayunfikuna ma thumma takunu alaihim hasratan thumma yunfikuna والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فينقله جميعا فيجعله في جهنم wannan ayoyi suna nuna yadda kafirai ke kokarin siyar da dukiya don hana musulunci sakat ko hana siyar ina lage cewa zai na kafaru lalle wadanda suka ka yunfiquna kona za ga suna kashe dukiyoyin ba dan komai bal yasuddu an sabilillah sai don su kautar da mutane daga tafarkin Allah da yuharibuna an-nabiyya wal mu'minin dan su yaki annabi tare da sauran mu'minai lizalika dan haka ne kawai suke ciye da dukiyar su wa sabilullah huwa kullu ma fihi raf'un lil islam idan an ce tafarkin Allah shine an abin da zai haifar da ci gaban musulunci da yaduwar sa sallah ta fasayin tukuna su kyale shi ba sanu za su ciyar da dukiyoyin kuma takunu alaihin hasratan sannan karshen al'amari hakan ya zai mai musu abin hasara abin da na sani a ranar tashin kiyama akra nadamatin ai nadamatan wato nadama li fawatiha ta yadda dukiyar za su rasa wa fawati ma duku. za su yi nadama a duniya da lahira a nan duniya ga sun kasa dukiyar kuma ba su cimma nasara ba a lahira kuma sakamakon wannan ai musu azaba fasayin fa na hasun takunu alaihim hasratan dukiyoyin za su kasance musu nadama sun mai bol sannan da karshe kuma za a rinjaye su da duniya tun nan duniya والذين كفروا إلى جهنم يهزرون لما يقوم بسوء كفرتا يزوها جهنم أن إذا أتاها سبب الله يبين wasu kafiran maka su rinka ce da dukiya mai tarin yawa kamar da tarihi ya nuna da littattafan sirar suka nuna irin talibin da aka yi lokacin da za ta shiga zuwa badar talibi ne mai karfin gaske ta fuskar dukiya da adadin mutane da kayan abinci da kayan yaki da kayan biki ha kuma lokacin da za a tafi yakin audu karkashin shugabancin Abu Sufyan shi ba nan ba karamin talibi ake ba shi ne Allah ya saukar da wannan aya yana bada labarin abin da suka yi tare da cewa kuma za su tabe mun gani sun tabe a badar ko mun gani a uhud din ma kuma haka kuma sun tabe da haka daga ba su kana fara shi ne ibnu kasir ke cewa duk da cewa sababin saukar ayar ta iya yiwa abin da kafirai suka yi lokacin annabi amma hukuncin ya game kowane lokaci har zuwa tashin kiyama a koyaushe ta kafirai suke san suna tara dukiya dan dai su ga sun hana musulunci sakar amma karfi za su kasa dukiyar kuma su kana fara a duk inda suke ka duba idan aka tambayi rashawa nan kuka kashe wajen yakar afganistan rashi ba za ta iya lissafin abin da ta kashe wani dukiya ba za ta iya lissafin abin da ta yi hasara ba na tankokin yaƙi da hasara na ɗaiɗaikun sojoji da hasara na alburusai ƙarfe dole sai gudu daga afganistan suka je suka je suna yakar titaniya haka nan gudun babu su ji da daɗi ba dole sai gudu dan kansu yanzu suna yakar dagestan mujahidin sun ce suna nan ba da baya suna nan ba ga da ba kwanan nan wani bam ya tashi kusa da fata kirmilin wani bam ya tashi ko mujahidin suka ce su ne kuma suna nan har sai rashin ta zai ta gudu to wannan fuke yanzu kudin da CIA suke kashewa idan ka ji budget din su ne shekara za ka yi mamaki duk kuma a akan musulunci kawai ya za a ayyaki musulunci shine wani marubucin sai ke cewa ihzaru hadhal imlaq imlaqun na'im ihzaruhu qabla an yafiq wanda ga cikin musulunci ne cewa ku tsallake wannan bardan babban bardan ne da kuma yana barke wannan ku kiyaye yayi kare farka wai musulunci kenan zarihi ne ga kuma amma yana barci amma alamun farkawar sun fara tafowa to wannan shine abin da suke jin tsoro da haka kunin cikin gida idan ka ji waɗanda kabarai suke gaskiya za su mamaki waɗanda za su yi musu musulunci sakat amma karshe kudin su zama musu asara kuma karshe kuma a ci nasara a kan in dai har ka ji kafirai sun ci nasara a kan mu ba wai dan tare da su bane ba ragwantun mu ne kawai lalacewar mu ce kisar din daga bangaren mu yake da zarar mun gyara sai ga wannan nasarar ta hawwala illa azima nasarar sai ta waye gari ta ji ce ta zanto su za a rijaya dan ubangiji ya riga ya wannan alƙawarin fa sayunfiqunaha ثم تكون hasratan حسرة ثم يغلبون babu ce da gaskiyar kuma ba kuma za a rinjaye su da karfi za ta zama to abin yi mana dama karfe kuma a rinjaye su wanda suna kafaru ila jahannama yunsaru bi yamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib liyamiza sai kira'a guda biyu kira'a ta farko liyamiza kira'a ta biyu liyumayyiza liyumayyiza Allahu al-khabith min at-tayyib domin ubangiji ta'ala ya bambance tsakanin al-khabith mummuna min at-tayyib daga kyakkyawa to wannan bambancewar ayina waɗansu malaman suka ce a duniya za su kashe dukiyarsu kuma su yi hasara ba dan komai ba dan Allah ya nuna mummuni shine wanda yake a tayyib kafiri kuma shine khabith tun a duniya Allah zai nuna wannan waɗanda suka ce a lahira ta yadda za a kai mamuni cikin aljanna kafir kuma kai shi wato ainihin gidan wuta Ni yamiza Allahu al-khabith min at-tayyib wa yaj'al al ba'dahu ala ba'd ubangiji ta'ala zai sanya shi mummuna din in ba'dahu ala ba'd sakin sa kan saki fayarkumahu jami'an sai ya tattara shi gaba daya wato fa yajma'uhu kenan mutarakiban ba'dahu ala ba'd saki na kan saki fa yaj'aluhu fi jahannam karfi sa shi cikin jahannama ulaika humul khasirun irin waɗannan sune hasararru wato kafirai للذين كفروا إن ينتهوا قوما ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين كل الذين كفروا كفتا وإن سوى كافرك وأبي سفيان وأصحابه سمر أبو سفيان لونين فكما دكم كافرين إن ينتهوا in dai sun tuba daga abin da suke kai na kafirci wa qitalin nabi sallallahu alaihi wa sallam kuma sun daina yakar annabi da muke tabbata da yake yughfar lahum ma kan salaf to za a gafarta musu abin da ya gabata na kafirci ne amalihim na ayyukan wa in ya'udu amma in suka sake komawa karo na biyu zuwa ga yakar annabi ko a dawa da musulunci fa kad ma bas sunnatul awwaliyin to su sani cewa sunnar mutanen farko ta riga ta gabata ai sunnatu nafizin irin sunnar cikin mutanen farko bi ihlaq wajen halakarwa fa kazalika naf'alu bihim kamar haka ne zamu yi aiwatar wa yanzu ina hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa dukkan wanda ya musulunta bayan ya keto jahiliya lam yu'akhidhu lam yu'akhidhu Allah bima fa'ala fil jahiliya da Allah bai taɓa kama shi da abin da ya aiwatar cikin jahiliya amma yace dukkan wanda kuma ya ki musulunta bayan musulunci ya zo akazahu Allah ta'ala bil awwal wal akhir ta Allah ya kama shi da laifin da ya tun jahiliya kafin turo annabi da kuma yanzu kafircin da ya bayan an turo annabi wato wannan ke nuna kenan ahlul jahiliya gaba biyar mazurun kenan amma haka da sai a kama shi da nabi kawai kafin turo annabi amma za a kama shi na farko da na karshe gaba kina in yanta hu yughfir lahum ma qad salaf an yu'udu fa qad maratu misl awwalin ko ce wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-din kulluhu lillah فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير وقتلهم كيكيس أيها المؤمنين يقوم من ما طوبا على كل الذين كفروا kamar wannan aka ne kan fadin Allah ta'ala kullu allazina kafaru afrad ad-damir fil awwal li salatuhu bihim akan gurin an kadaita lamiri aka ce kun ba ce da kulu fil awwali akan gurin farko ke li salatuhu bihim dan tausu su zance gare su wa huwa wajifatun nabi sallallahu alaihi wasallam wannan aikin annabi ne ya faɗa musu wancan zance wa juma'a tsani an yi dambi ana aka ce qatiluhum a wuri na biyu li tahrir al-mu'minina al-qital dan zaburar da mu'minai bisa da ya su kafirai ina aka ce wa qatiluhum ko yake su hatta la takuna fitna har idan to ba a sake samun shirka a ban kasa ba wa yakuna ad-din kulluhu lillah ya kasance addini ya zama na Allah kadai tsantsa wahdahu shi kadai wala yubada ghayru sai da ba za a bauta wa sa ba fa in hau idan sun daina abin da suke na kafirci fa inna Allah bima ya'maluna basir lalle ubangiji ta'ala yana sane da abin da suke aikatawa fa yajazihum bihi sai musu wato ainihin sakamako da wa in tawallaw in ku suka biya baya an iman gaban imani fa'lamu anna Allah mawlakum ku sani cewa kuma mun lalle Allah shine mai jibin lamarin ku nasirkum shine mataimakin ku wa mutawalli umurakum kuma shine mai jibin lamarin ku ni'mal maula to madalla kuwa da mai jibin lamarin in ya zanto shine Allah wa ni'mal nasir madalla da mataimaki in ya zanto shine Allah ai annasir lakum wanda shine mataimakin ku abinda muka faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kusa Allah ya wa assalamu alaikum Allah akwai wani abu mai matuƙar muhimmanci matuƙar muhimmanci shine akwai yan uwa daga cikin ɗalibai waɗanda suka kammala karatu a wani almakin ta madina to tahowa da littattafan ya yi musu wahala sai ya zanto cewa wani attajiri ya taimaka musu daga can gurin suka haɗa dukkan littattafan wajen su mutum talatin aka sa kwantena guda ta ɗauko su bisa ga rufin da ce sai a kai su da dalil ko ta nake nan suka ɗauki lokaci a kan wurin wanda zaman da suka yi na ajiya ya dawo musu kuɗi mai yawan su wanda a ƙarshe dai yanzu bayan dukkan wani shiga da da aka yi na ƙoƙarin tafi da littattafan yanzu suna buƙatar kuɗi wuri na gugar wuri har naira dubu ɗari biyar rabin miliyan kenan to kuma lafi littattafai ne waɗanda suke masu kima da daraja ɗalibi da ya kammala karatu ba abin da zai taimake shi wajen da'awa sama da littafin sa gaskiya tsakani da Allah in banda Allah ya sa waɗannan littafan da muke tare da su ire-iren waɗanda suke da'awa da mutum ba zai iya cewa sun ya komo nan ba littattafai na kuna kawa da iya matuƙa ƙwarai da su to da haka suna nan suna neman taimako wajen jama'a da kuma ɗaiɗaikun mawadata ba za a iya sanin kuma ga lokacin da aka ba ɗari kaidadde ne kwarai da gaske don sati biyu kawai aka ba daga nan zuwa sati biyu wanda dai daga iyan sati biyu ya rage nan gaba kawai lokacin da aka ba su ya yanke wanda ta iya hasara da taban ba ma fatan haka da haka <coughs> za mu nemi taimako a halin yanzu kafin mu gama ansa tambayoyi waɗanda suka saba a san karban karɓar eh, taimako cikin yan kwamitin masallaci da kuma yan jam'iyyar za su zagaya da jama'a da Allah mutane su taimaka kuma Allah bai kowa sa'a Allah kuma ya taimaka wa duk wanda ya taimaka waɗanda suke kuma masu hali to ya kamata gudunmuwar da za su yi da Allah kan ta tafi kan naira hamsin ko naira ashirin canjin da kake gwar da zuka maka wata a hular mulimin taimako ya kamata a yi babban motsi wannan ma iya jira ko daga nan zuwa gobe ya jibi ne ka aiko amma dai sauran jama'a wannan kuma za a zagaya yanzu a karba da Allah jama'a a taimaka Allah su taimaka mana mai tambayar farko abin da ke cewa rashin lafiya ce ta kama shi mai tsananin gaske har ya zanto cewa ya ɗauki sati biyu baya iya zuwa ko da sallar jami'i sakamakon haka sai ya rinka bin sallar juma'a a rediyo a tsawon sati uku don Allah sallar mun tafi ta yi sallar ta ba ta yi ba inda yi bai ba ta yi ba ba abin jam'i a rediyo ko da ko ba ka da lafiya in ba ka da lafiya dama ta je jam'in ta fada kan ka ai matakar rashin lafiya ta tsananta sai ka tsaya a gida yi sallar kai kadai to mutumin da ya wannan yanzu ka ga ya riga ya yi sallar salloli kuma lokacin su ya riga ya wuce sallar sa ba ta yi ba ba kuma za a tilasta masa ramuwa ba domin lokacin su ya riga ya wuce baya cikin irin waɗanda aka ce in sallar ta wuce su su rama waɗanda manzo Allah ya ce za su rama sallah su ne mai barci ko mai mantuwa shi ko ba barci ba ba ko mantuwa ba ya yi sallar amma aka yi kuskure a ciki to irin wannan ta wuce ba ramuwa a kanta sannan kuma babu zunubi ta tsari shi saboda rashin sani wa ma kunna na hatta na ba sarki kada da haka dai ya yi ta istighfari ko yawa yawaita sallar nafila da za su cike wancan gidan wannan shine hukuncin dukkan mutumin da yake wannan babban dalilin ma nan gurin hadisin sallad bin Rafi' wanda ya zo ruman zan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ta tashi ta sake sallah sallah ka bace ba aka haka hatta uku sannan annabi ya koya masa sallah hadisin da aka san da cewa da musii salatu al musii salatu kuma mutumin da ya muna da sallar annabi ya koya masa yadda zai sallah sai shi da shi ka ga yadda kai dinnan mafa da zalika fi salatuka kulliha to haka ka haka cikin dukkan sallolinka ma'ana waɗanda su zo nan gaba bai ce da shi rama waɗansan na baya ba tare da cewa ya tabbatar da cewa na bayan ba ba amma annabi bai ce da shi ya rama ba saboda rashin ko saboda lokacin su ya riga ya wuce saboda haka wannan shine hukuncin ka daga yanzu ka sake jin sallah a rediyo baya da haka koda a cikin gida ba za ka bi jam'i ba daga masallaci koda sauti yana kai maka na speaker dole sai dai ka tashi ka je jam'i mu tambaya ta yana cewa ka ce idan mace ba ta sallah to wani to mijinta ya rabu da ita kana nufin ko da kirista ce a kirista ba za mu yi magana dama tana sallah ko ba ta sallah ba tunda ita arniya ce asalan amma musulma wadda ba ta sallah ita musu sai mutumin da yake baya sallah tarikus salati kenan malamai sun yi maganganu guda biyu a kai akwai malamin da suke ganin ya kafurta cikin sa akwai imamu ahmad bin hanbal akwai waɗansu ma cikin sahabbai akwai waɗansu cikin tabi'ai hujjar su ubangiji ta'ala ya nuna cewa ba za mu daina yankan kafare ba sai sun yi waɗannan ababai fa in tabu wa qamu salata wa atu zakata fa khallu sabilahu a wata ayar ce fa in tabu wa qamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din in dai sun tuba daga shirka sun tsaye da sallah sun ba zakata sun ne yan ku addini ma'ana Allah ya kawo tsayar da sallah ya zanto sharadin mutum ya zanto uwan mu a addini inda zai yin sallah fa bai zama dan uwan mu a addini ba shine mahallin shahid din da sauran wadansu da lele shi kafa wajen shi wadansu malaman kuma suna cewa mutumin da baya sallah tariku salati za a tambaye shi idan ya bujure mutu da bai da ita ba to kaga ya kafurta in ko ya yarda da wajibin sallah a cikin zuciyarsa kasala ce ta hana shi suka ce mun ne ne sabu to ni na ba da fitowar mai zafi zafin ta imamu amir bin Hanbal inda ba ta sallah zaka rabu da ita dan sallah ita ce babban abu cikin ayyuka na ibada bai kamata ce kana zaune da mutu ba ta sallah ba kyawa bai kamata kina zaune da namijin da baya sallah Allah shi kiyaye amma maganar mace kirista da kace har ya halatta mutum ya auri kirista a wannan zamani auren kirista ba ke bance shi da zamani ba ya zo ne mutalak a cikin alqur'ani ubangiji madaukakin sarki sai ta'amul ladina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lahum wal muhsanatu من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم lafazin al-mursalat a nan wurin wato yana nufin ƴaƴaye ko kuma al-afifat yana daukan wannan ma'ana an halatta muku al-mursalat cikin kirista allazina utul kitaba kenan yahudi ko nasara ba iyakance zamanin halittun auren su ba su da haka kenan kirista a kowane zamani yake sunan shi kirista ko da farin fata ne ko bakin fata ne daukan cewa kristin da muke da su a kasan mu dan bakajen fata ne muke so waɗannan ba ahlul kitab bane wannan kuskure ne shine sai Islam ibn Taymiyyah yake cewa da kristanci da yahudanci aqida ce ba launin fata bane ba yare ne ba haka shi ma musulunci aqida ne ba launin fata bane ba yare bane mutumin da duk ya rike aqidar musulunci ko baki ne ko fari ne ya zama musulmi haka mutumin da ya rike aqidar kristanci ko yahudanci ko bakin fata ne shi ko fari ne a zamanin annabi ko yanzu kafin yau musulunci ko bayan yau musulunci sun da ahlul kitab domin ahli kitab kafin zuwa musulunci ahli kitab ne bayan qur'ani ya zo yana sauka ba sunan su ahli kitab a ayoyin maka an sa musu sunan ahli kitab a ayoyin da har qur'ani ya gama sauka ana kiransa da sunan ahlul kitab kai bu musamman sunan su ahli kitab ba ma sai bayan qur'ani ya zo ko ba haka ba qur'ani ne ba mu labarin cewa sunan su ahli kitab amma suka je dan suna ganganci wanda suka gina bisa ga kuskuren fahimta ko jahilci ko mummunan miji wai sai mutum ya ce wai duk wanda ya zo bayan zuwan alqur'ani wai wannan zuwan ahlul qur'an ne shi ba ahlul kitab ba to wannan maganar wane ne magabacin ka kanta? ta kaga dai baka da aya ta alqur'ani da take maka haka ko hadisin annabi ba ka magana wani sahabi ko tabi'i da goyi bayan ta kan wannan ra'ayin haka kawai da larabcin ka na ganin damar ka qur'ani ne yazo yana sauka hatta a cikin surorin badin na karshen sauka ana kiran waɗannan mutane ahlul kitab kullu ma ma'ida tana cikin karshe karshen abin da ya sauka wa ta'amul ladzina utul kitaba minkum wa ta'amukum illa lahum wal muhsanatu min al-mu'minina wal muhsanatu min al-mu'minina kitaban min qablikum ana kiran su utul kitab ko ahlul kitab suratul tauba tana kiran su suna ahlul kitab قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدين جهة من الذين اوتوا الكتاب حتى يطلبوا تأييدا وهم صادقون بقرة سنة كلمة أوتوا الكتاب الذين أوتوا الكتاب كأهل الكتاب haka sautin nisa suna kiran su haka haka ali imran suna kiran su haka to sai mutum ya zo warware wannan kaga ai ya zama wato akwai kuskure mai girman gaske Allah ya tsare mu na haka auren kirista ko da yahudiya matsayin sa musulunci jaizi ba sa ka waje ka nemo su ka aure su ba dan ka in ka haka ka aikata mustahabi ko matsayin mustahabi bai kai ba kawai matsayin sa idan kai a ce baka yi laifi ba amma ba ya kai matsayin mustahabi bane ba umarnin da annabi maka shine fa alaka bi zaka bi sarba da daka ka nemi abokar addini wannan ko cikin gama garin musulmi annabi ya ce ka nemi abokar addini wannan kuma yake cewa ku yi fasara wannan ayan fa mun kaza wara zalika fa ulai ka humul adun tana magana akan abin da yake baya والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين mummuni na gari su ne waɗanda suke kiyaye farji su abin nufi da kiyaye farji ba sa yadda wani ya ga tsiraitin su sannan kuma suna ta gaban gabansu ba sa biyan bukatar su ta namiji illa ala azwajihim sai ga matayen su na aure aw ma malakat aymanuhum ko ku yangin su irin wanda musulunci ya halarta fa inhum ghayru mulamin in dai akan matan su ne ko ku yangin su to su ba ababan zargi bane ba wa man yanta a zalik amma dukkan wanda ya nemi koma bayan haka wajen biyan ta ba ta hanyar matar aure ba ba ta hanyar gasa ba fa wani ka humul adun in waɗannan su ne masu ƙetare iyakar Allah wato kowace hanya ka ne muka biya bukatarka ba ta hanyar matar ka ta aure ba ba ta hanyar ga wadda take za'iza ba to wannan hanyar ta zama to ƙetare iyakar ubangiji ko da kuwa mutum ya istimla'i ne wato mutum ya wasa daga bansa. har ya kasance ya fitar da mani saboda gaurinci yana damunsa abinda annabi yace kai kai aure ba ka da halin aure kai azumi amma annabi bai shirya da kai zuwa ga istimna'i ba akwai magana cikin maganganun malamai waɗanda suke kokarin su ce ai istimna'i ya halatta amma qurtubi yayi nufar da cikin tafsirul qurtubi cikin tafsir suratul mu'minin kenan aljami da ahkamul qur'an wa wannan suke ganin cewa kamar shi ne idan yayi yawa jikin mutum kamar sauran dukkan wani abu ne da yake zama rara fitarsa ne lafiya idan ka ci abinci misali ka sha ruwa masana'antun da ke ciki suka sarrafa abincin nan wanda zai tafi jini ya tafi wanda za a gina jiki da jiya tafi wanda zai tafi kwargo ya tafi wanda zai kaza ya tafi ranar da yake ba ya zama da buga baki ne sai fito ta bayan gida fitowar ta shine lafiya rashin fitowar ta fa cuta da shi na muhammad bin Hanbal sai dauka shi ma ranar mani haka ne sai in ya fito ne za a zauna lafiya in bai fito ba kuma to ya zama cuta to sakamakon cewa fitowar ta shine zama lafiya to shine wai sai kai istimla'i idan ka fitar da shi in kai babu laifi <coughs> to amma wannan ya saba zahirin abinda ayan nan take kuma nake da wara a zalika wara a zalika din nan umumi ne babu yanda za a yi a samu tafsirin sai in an samu dalili daga Allah ko manzon sa ijtihadin malami baya zama yayi taqayyid na mutlaq ko tafsir al-am an gane ko al-aslu fil umum في العام أن يبقى على عمومه حتى يرد دليل التخصيص wannan kuma yake cewa wa cikin alkur'ani akwai ayar da suke cewa mazinaci ba zai aure kowa ba sai mazinaciya wannan an sha an wannan tambayar الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك wa hurrima zalika alal mu'minin abinda wannan aya take cewa mazmaki la hu illa zaniyatan ba zai iya samun biyan bukatarsa ba sai da mazinaciya yar uwarsa aw musrikatan ko musrika wadda ma ba ta da addini a kuma wazani tu la yankihuha illa zanin aw musrik haka ita ma mazinaciya ba wanda zai iya kakarta la yujami'uha illa zanin face sai mazinaci dan uwanta aw mushrik ko ko mushriki to anan gurin nikahu da cikin wannan aya shi ne haifar da sabani har huwa nikahun bi ma'ana al'aqdi ko kuma nikahun bi ma'ana al-wata'i nikah ko dai zanto ma'anarsa kulla aure ko ya zanto ma'anarsa saduwa da mutum idan mun fassara shi a kulla aure sai zanto kenan azzani la yankahu illa zaniya mazinaci ba zai kulla aure da kowa ba ya aure illa zaniya sai mazinaci ya aure ta ko kafara wa zaniyatu la yankahu illa zanin aw muslim a kuma ita ma mazinaciya ba wanda zai aure sai mazinaci dan uwanta ko kafiri wannan in mun fassara an-nikahu bi al-aqdi amma idan muka ce an-nikahu bi al a wannan aya ma'anar sa shine al da mace al-jima' الزاني لا ينكح إلا زانية يعني الزاني لا يجامع إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها يعني والزانية لا يجامعها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين to wannan ne zai fi dacewa da zahirin ayar ma'anar farko ko ta biyu ma'anar ta biyu saboda me dalili na farko saboda ubangiji ta'ala bai lamun cewa ba mace mummuna kafiri ya aure ta ko ba haka ba walan yaza Allahu lil kafirina alal mu'minin sabila inda mu mufassaran farko ko abin da zai faru shine wa zalika la yankihuha illa zanin aw mushrik wato ita mazana ta ba wanda zai aure ta sai mazana ta dan ko kafiri ma'ana mazana ta ko da musulma to kafiri ya aure ta kada ba zai yi ba amma idan muka dauki su ma'anan jima'i shine ba wanda zai kasance ta yi fasikanci da sai mazana ta dan uwanta fitin musulmi ko kafiri ma wanda shi ba ma musulmi bane wannan shine zai fi dacewa da ma'anar aya dan da dai ubangiji bai lamunce ba kafiri ya aure mummuna saboda ga aure idan aka yi aure miji shine shugaba to Allah bai daba kafiri ya zamanto shugaba da musulmi wannan abu na farko kenan abu na biyu kuma annikahu cikin alqur'ani galibin ma'anarsa yana zuwa ne da ma'ana ne in dai a cikin alqur'ani ne kuma yi ma'anar sai na zuwa al a wuri ɗaya da zo bi al-waqt mu ma qaba lakum min an-nisa an-nikah wannan bi maza al-aqd wannan aure ba zai zo wani ma'anar jima'i dan yake fanki ku ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن كنتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم an gane ko wa ankihul ayama minkum wasalihin min ibadikum wa imaikum in kunu fuqara yughnihim Allahu min fadli ya ayuha alladhina amanu idha nakahtumul ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن هذا المس عن ايمان الجماع بل مش فبقى النساء الذي هو بمعنى الاكثر وما لكم عليهن من عده تاتت دونها فمتعوهن وسرهوهن سراحا جميلا فوطن بذكر جاير يردأ <coughs> wato cewa annikahu a wannan aya suratul nisa bi ma'ana al-aqd suna lura da galabatul isti'mal ta Al-Qur'ani cewa galabatul isti'mal dai ne daga cikin da murajjihat idan an sami ta'arudul adilla amma gaskiya wannan a nan gurin ya fito zafiri sarari cewa annikahu a cikin suratul ah, ah, an-nur din bi ma'ana al-jima bi ma'ana al-jima al-waqt shine yake daidai sama da mu dauke shi da ma'anar abin nan والله أعلم daga ƙarfi ana sanar da mu cewa a ɗaya daga cikin dattijan wannan masallaci Allah shi kuma dugawa an yi masa rasuwa mahaifiyarsa ta rusu a yau da safe saboda haka dukkan wanda ya san gidansa sai ya kokari ya je masa ta'aziyya muna fatan ubangiji ala ya jikanta da gafara Allah kuma ya rahamce ta kuma Allah albarkaci ƴaƴanta da jikokinta a bayanta kuma Allah madaukakin sarki shi ba su hakurin jurewa kuma muna fatan ta zamanto cikin waɗanda suka dace da shahada tunda annabi ya tabbatar cikin hadisi mun mu mace ko namiji in ya mutu ranar juma'a yayi shahada haka wanda mutu da juma'a yayi shahada muna fatan Allah ta ita ma ta yi shahada assalamu alaikum warahmatullahi